يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 ga mu a masallacin sultan ibrahim da suki wanda ke gidan dare sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al'ibana an usulid diyana na malami abul hassan al'ash'ari imamul mutakallimin idan ana biye da karatu muna cikin babin da ka magana kan raddi kan mu'tazilawa da matara kama da su kan inda suka kore ma Allah maɗaukakin sarki kudura hasali ma dai sai mu ce yana magana kan kadariya alkadariya majusu hadhihi umma kadariya waɗanda suka ganin cewa Allah bai da iko ne batar ko ya shirye su ko ya saka aljanna ko ya fitar da mutum aljanna a yayin da kuma a bangare guda a kodin suka yi guluyi nani na cewa kuma shi kuwa dan adam shi ka sa kai ne aljanna shi ka sa kai ne wuta shi ka mai da kai ne dan musulmi shi da shi ka mai da kai ne kafiri shi ka babu hannun Allah ciki a yanda waɗancan wadancan sun tafi kan cewa gaba ɗaya ɗan adam bai da laihi komi tilas na su ne jabariya su ko kadiriya suna son su kore kudura ga Allah su ce komi dan adam na musulunci ko ko ahlus sunna sun tsaya tsaka tsaki akan wannan matsalar alhamdulillah abul hasan al-ash'ari duk da dai ya yi mu'tazilanci ya bari ya koma karamiya ko ko wani akida ta tsaka karshe ya koma ahlus sunna to yanzu yana aron harshen ahlus sunna yana mai da raddi ga waɗannan yan bid'a a hanyoyi na nazari na salon magana na kalam na ilmul kalam bayan ya dan ambato wasu hadisai da wasu awi game da hakanan to hayan cikin tsatsakin maganar sa yana kokari ya kawo dukan kowace shubha ta su ya warware ta in ma shi ta wadda suka ratayo gaba na ga suka ratayo a cikin wata aya ta alqur'ani ko ko wani hadisi daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine muke inda zamu tashi yau zamu tashi shafi na 178 mas'ala ta 119 mai jamuna na baki malam Mustafa Usman Buhari Sani bai samu hituwa ba saboda uzuri yanzu malam Isa Ibrahim kabe shi zai ja mana Allah ga malam bismillah mas'alatun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمة الله عليه مسألة ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب المسد وأمره مع ذلك بالإيمان فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن وأمره مع ذلك أن يؤمن ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر القادر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن وإذا كان هذا هكذا فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه لأنه an أن wa وأنه يعلم أنه لا يؤمن har yanzu dai magana kan kadaru kadaru ko kan kuduratu Allah shi ka baka ƙarfi shi ka baka kudura na ka bi kai imani ko ka kafirta kai ne adda mashi'a kai ne adda irada in ka ga dama kai nihin shari'a in ka ga dama ka sa shari'a ita ce abin biyakka alal aksi in ka ga dama kai nihin bata kuma ka zaɓi ɓata kuma ita ka kai amma kuma shiryar da kai ɗin a baka dama ka shiryu ko da ka yi nuhinta ko da ka so ta a datar da kai ga shirya wannan al'amarin ubangiji na sannan ko da ka yi nuhin ɓata ka yi gurin ɓata ka zaɓi ɓatat samun ƙarhi ko iko kan ka ɓace wannan aikin Allah ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun amma dai irada da mashi'a da son wannan abin bangaren kana kore ma ko yadda ka aikata wannan abin Allah ka yi ne saboda haka suna haɗuwa lokaci guda kana da mashi'a kana da irada amma Allah in bai so ba bai halatta mana an bai wakana don wa mata sha'una illa an ya sha Allahu mashi'a ka ba ta tasiri kan mashi'a ubangiji amma ana kama ka da duk abin da kai mashi'a yi ta kai irada ta kan zabai sai Allah ya baka ko ya hore ma ko ya tafi da kai ga abin da ka tafi da shi nuwallihi ma tawalla fasanuyassiruhu lil yusra fasanuyassiruhu lil usra a gane wannan nukta wannan nukta tana da hassasa ta tana da wayar gane a kwarai yanzu malam zai buga musu misali da Abu Lahabi Abu Lahabi Allah madaukakin sarki ya ba da labarin Abu Lahabi dan wutana a karkashin waga aya da malam ko wannan sura da malam ya karanta tabbat yada abi lahabi wa tabba ehin hannuwa Abu Lahabi sun halaka ɗungurungun shi kai ne halakakke na gaba ɗaya an jingina ɓatɓan halaka ga hannuwa saboda ni saboda duk abubuwan da ya sanna na hannu ba wai a ce wai sifa kudura ko wani abu tabbat ya da abi lahabin wa tabba kenan duk abin da ya aikata wanda sanadiyya hannuwa ne sun ka aikata mai shi ya kawo shi ga wannan sannan kuma abubuwan da wani waɗanda ba hannuwa sun ka sanna amai ba kila ta hanyar baki ko farji ko ciki su ma sun dawamar da sun sami a kowa mai mai takalimar wa tabba kila an gane wannan tabbat yada adila hadin wa dama abu biyu kila su sun kafi halaka mutum ta hanyar gabai hannaye da harshe ko ba haka ba almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi to kaga sai an ka jingina aikin farko ga yadu sannan an ka jingina sauran ayyuka gaba ɗaya ga gangar jiki ne saboda jagoranta harshe ko jagorantar zuciya tabbat ya da a wa tabba kuma akasari duk abin da mutum ya tsaye da yi ne aikata shi ana cewa ana jingina shi ga hannuwa ne matsawon shi abin nan mai hannu na ehen duk abin da an ka jingina ga mai hannu an ka ce hannuwa ne sun yi to wannan mai hannuna. na tabbat ya da abi lahabin hannuwa biyu na abu lahabi sun halaka wa tabba shi ma dungurungun biki ne ya halaka wannan uslubi na na alqur'ani wajen yabo ko wajen suka bai yana amfani da shi yana bin ya tsaftace mutum ta hanyar wasu gabbai nashi kamar yadda ya tsaftace manzo sallallahu ma zaghal basar wan najm idha hawa ma balla sahibukum wa ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun allamahu shadidul quwa in mun ga wannan Allah sarki ya tsabtace manzo ne gaba gaba ma balla wajen ilimi ta ka magana ya tsabtace ilimin manzo sallallahu alaihi cewa ilimi ne yana da sound knowledge ilimi tataccen ilimi wanda bai surku da soki burutsu ba wanda bai surku da zace zace ba ma balla sahibukum wa ma gawa bai bata ba wannan ya tsarkake ayyukan manzo sallallahu alaihi aikin manzo babu aikin da wanda Allah ya hana shi ma'ana na sabon Allah babu babu na kauce ma hanya a yayin da ilimi ya shine aka fassara da huda shi kuma aiki ana fassara shi da rushudu ko rashadu a yayin da huda kishiyarta abdalalu ya an kore manzo sallallahu alaihi wasallam abdalal sai aka ce ma dalla to tunda an kore mai dalalu kaga an tabbatar mai huda aka ce wa ma gawa tunda an kore mai gayyu an tabbatar mai rashadu kaga ɗaiɗaikun ilimi lahiyayye aiki lahiyayye sannan wa ma yantiqu anil ilhawa. ehe shi ko ta hanyar mi ta hanyar wa'azi ne ko abin da yake faɗi duk abin da ka ji annabi ya haɗo kawai sai ka yi gaba dai wa ma yantiqu anil ilhawa. ehe da ya faɗi kawai babu buƙatar ko haka na ko ba haka ba an yi kure ba ai kure ba ai kure ba kawai wata kai ka faɗi sai ka aikata wa ma yantiqu anil ilhawa in huwa illa wahyuha eh allamahu shadidul quwa sai an kawo sanadi na manzon sallallahu alaihi wasallam ko yawwa saboda ni saboda in kace ka ji sai an ce gawa ka ji to allamahu shadidul quwa jibril kenan daga jibril sai ga Allah kaga wannan daidai kuna an kabi to irin sigan nan ta Allah ya ce ma tabbat yada kaga sai an ka ambaci hannaye ne ko ba haka ba eh sannan kuma sai an ka ambace dungurungun an ka ce wa tabba ina ba ta mun gane ma aghna anhu maluhu dukiya ce bata wadatar da shi ga komai ba bata farkata mai komi ba duk dukiyar da ya tara tsibi ko kawai mata barkata mai ba sannan wa ma kasa ba ehen abin da ya yi ayyuka ne kuma duk ayyukan da ya yi sawa'un wanda aka gani cewa na alheri na ga idanun mutane ko ba na alheri ba duk abubuwan da ya aikata duk mukaman da ya rika ba su barkata mai komi ba malu ga su cash down ko ba haka ba dukiya aje kasaba shi ko ta hanyar matsayi ta hanyar mukami ta hanyar kokari duk abin da ya yi bai barkata mai komai ba saboda ni saboda ya sayasla naran sayasla naran zai kone wuta ehe da gaba kaɗan zai kone wuta wutar da za ta lahabi mai ci a ci balbal mai halamiya lahab ehem dama akwai wuta wanda yake a garwa shi na kawai aka zuganya sannan kuma akwai wadda mai hidda harshe wadda ta haiban tsoro abin tambaya ba tasiri muka yi ba shin tambaya a wagga aya ko wannan surat nan Allah bai faɗa mana Abu Lahabi ɗan wuta na ba tabbas ɗan wuta na kun yadda ko a ƙarƙashin aya Allah ya faɗi haka to lokacin da Annabi sallallahu ka wa'azi ko ko yana wa'azi ko ko an ka aiko shi ba a ce faɗa ma Abu Lahabi ba da wanda aya ta sauka ta an ka ce ba faɗa mai eh ya ci gaba da mai wa'azi ko to me amfanin wa'azi. tunda ne dan wuta na an umarta ba ce mai zuwa abuja ne imani kaddara an sauka manzo sallallahu ba an sauka wa ga aya annabi bai taba kiran abuja Jahal da ya imani ba tabbata ya taba kira ko ba haka ba amma kuma ai Allah faɗa mai kuma sayasla nara ko ba haka ba to kenan ni kenan Allah ya umurtai da imani sannan kuma Allah ya san ba zai imanin ba bayan sanin da Allah ya nace Abu Lahab ba zai imani ba bai hana a bashi umurni a ce ya imani bashi umurni cewa ya imani ba shi na an ce dan aljanna na ba ko ba haka ba saboda ni saboda yankan hujja na cewa ya imani har yankan hujja na da in bai hada ya ce ka ba wanda ya fada mai ya an kai shi wuta annabi mai azu yana ce an ka ce wuta Abu Lahab ya ce don me eh kaga na da mai ce don me dan ka ci dunya imani da Allah yanzu eh, baka iman da Allah ba baka zan musulmi baka zan ni baka zai ce to wacce yi mai da Allah wanzu ya bashi bayani ko ba haka ba to aka ga dunyan kan hujja sai an kace Annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi ga imani ya faɗa mai imani wajibi na ya faɗa mai imani dole a bi shi mun fahimci wannan yankan hujja ana umurtan mutum ga abin da bai da zaɓi game da shi a'a sai abin da an kasan kana da zaɓi kana iya cewa i kana iya cewa a'a kana iya yi ko ka ƙi ko ba haka ba kana da irada ka yi ruhi ka ce to ka yadda ko ka ce baka yadda ba kila an fahimta amma abin da baka da irada ko mashi'a game da shi ba a murtaka ashe ga kenan kira ne zuwa ga imani shi Abu Lahabi ko ba haka ba don yana da siffan mashi'a da irada ya so abin ya yarda ya zaba yana da ikon wannan amma sai dai shiryar da shi da aza shi kan shirya ba shi ko ba aiki ne na ba aikin Allah na a hannun Allah yake ko to a ilimin Allah dama ya san bai karba ya san bai yadda shi yasa dama kuma shi ko Allah bai halatta mai shari'a ba kila fahimta bai halatta mai shari'a ba bai nuho shi da shari'a ba sai ga ilimin Allah na Abu Jahal dan wuta na sannan ga umuri na cewa imani sun haɗu kuma an san ba su haɗuwa ko eh in Allah ya san dan wuta na to an san bai imani amma bai hana roƙai bai hana ai mai magana ba to mu ji ba wannan fakara ga da malam ya kawo mu fahimce da kyau mu ji abin da ya kasan hitar kawai abin da kasan hitar abu gudana sako gudana na cewa ni na cewa lalle kudura ga hannun Allah take lalle ana cewa kai imani a umurce ka kana da damar ka so ko ka ki ka ce to ko ka ce a'a amma cewa ka to ko cewa ka a'a ba ta tasiri ta awatar da aikin sai Allah ya yarda a fahimci wannan sosai rashin cewar ka to rashin cewar ka i ko a'a sai a yi ma hukunci game da haka nan amma ba don rashin halatta ma shirya ba rashin zaɓen ka ta zama shiryarka a fahimci wannan sosai sai ya ce wai yuqalu lahum za a ce mai yan kadariya alaysa kar Allah ta'ala ashe Allah bai ce tabbat yada abina hadin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab muhasarata ashe Allah bai ce ma Abu Lahab haka ba ya ce wa amarahu ma'a zalika bil iman amma duk da haka ya san cewa dan wuta amma ya umurta yace imani yayi fa wajaba alaihi an ya'al an yu'lama annahu la la yu'minu kaga sai zan ya tabbatu gare shi cewa an ya'lama annahu la yu'min ya san cewa bai imani ko wa anna Allah sadiqu fi ikhbari kuma abinda Allah ya mu labari cewa Abu Lahab dan wuta na kuma Allah gaskiya yake abin nan bai saba ko cewa Allah magabgaci na annahu la yu'min cewa shi Abu Jahal bai imani ko amma wa amarahu ma'a zalika alimin duk da haka ya bashi mun imani ko kuma wala tamul i yasma'u tamul iman wal ilmu bi annahu la yakunu imani da kuma ilimin cewa ba imanin ba su haduwa ba su haduwa in don an san bai imani to ka gani a ce a yayi imani Abu Lahab ya imani alhali kuma Allah dama ya faɗa mana ya san shi Abu lahabi bai imani ko ba bai zaiwa bai wa yi imani kuma alhali Allah ya sanan cewa Abu lahabi bai imani bai ba su haɗuwa. sai dai guda in Allah ya san Abu lahabi bai imani to bai imanin in ko ya san yana imanin to yana imanin to Allah ya ce mana bai imani sannan kuma a ce ya yi imani ba su haɗuwa ko to abinda aka so a hitar cikin wannan wala ya ƙadiru al-qadiru ala an yu'mina wa an yu'lama annahu la yu'minu babu wani makaluki wanda zai imani ya yi imani ga shi mumini kuma alhali muna da hanya tabbatatta ingantatta an faɗa muna bai imani ba a taɓa samun haka duk wanda Allah ya ce bai imani to bai koyi ne duk wanda Allah ya ce shi zai imani shi zai yi ko to in wai za kana hada haka in haka kaida take to kar amara Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga ashe Allah madaukakin sarki ya umurci Abu Lahabi ma la yaqdiru alayhi ga Abu Lahabi da abinda bai da kudura ko da kudura ya shirar da kai ne ko ya bata da kai ne bai da kudura a fahimta bai da kudura ba shi bambancin bai da irada bai da mashi'a ba mu fahimci wannan shina da irada shina da mashi'a amma bai da kudura an fahimci wannan don mu ƙara gane ka'ida ko cikin ah, abubuwa furu' addini da su aka umhani in kana da irada kana da kudur kana da irada kana da mashi'a ga wannan abin ko ba haka ba ka kudurta to amma sai abun ya fakkara gare ka ka kasa yi ana kama ka da laifi haji man istada ilaihi sabila kowa na su yace aikin haji ko ko kowa na su yace kaza ko to baka da kudura ana kama ka zakka kowa na su yace zakka ko ba mai so yayi kudi yana kowa na su yace kudi amma baka da kudin amma kana da mashiya kana da irada ana kama ka a kula akwai mashiya akwai irada kai kana da ita kai dan adam kila an fahimta amma yin kudura yin wannan abu yau kana gare ka baka da shi ko a fahimta to sai Allah sai kama ka da mashi'a ka da iradarka an fahimci wannan sosai na'am to shi na yace kenan ni fa hadha qad amara Allah subhanahu aba lahabin bima la yaqdiru alaihi ashe na in mun kadiba Allah umurci Abu Lahab yace mai imani ko ya umurci abin da shi Abu Lahab bai da kudura لأنه أمره أن يؤمن سبب يا أمر أبو لهب إيماني كما أنه يعلم أنه لا يؤمن كما الله أبو لهب imani. Saboda bai bashi kudura ba ko to mi zai nuna mana ashe abin da yake nuna muna akwai wani na daban wanda ba Abu Lahab ba wanda adda kudura ashe akwai wani na daban wanda ba Abubakar Siddiq ba wanda adda kudura yabba Abubakar Siddiq kudura imani sannan ya hana mu Abu Lahab kudura imani ashe akwai wani na daban wannan wanda an daban shine Allah amma da Abu Lahab irin da Abubakar As-Siddiq da Abu Lahab me yasa za a sa Abubakar Siddiq aljanna a sa Abu Lahab wuta saboda zaben abu lahabi ya ƙi musulunci bai so ne bai kannate bai da irada bai da mashi'a kwada ya kai da abin shi ko abubakar shina da mashi'a shi na da irada ya zaɓi imani ya zaɓi allah ya zaɓi manzon allah to nan wannan da shi za'awa hukunci to amma kudurat to lokacin da kai abu abakar ka zaɓi ka zaɓi rushidu ka zaɓi allah ka zaɓi manzon allah sai allah ya bi ka da halika a yayin da Abu Jahal shi ko bai son Allah bai son manzon Allah bai son duk abin da adda alaka da su sai Allah bi shi da hali ne fasan yassiruhu lil yusra fasan yassiruhu lil usra an fahimci wannan مسألة مسألة ويقال لهم أليس أمر الله عز وجل بالإيمان من علم أنه لا يؤمن فإن قالوا نعم يقال لهم فأنتم قادرون على الإيمان ويتأتى لكم ذلك وإن قالوا لا وافقوا وإن قالوا نعم زعموا أن العباد يقدرون على الخروج من علم الله تعالى الله عن تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا ويقال لهم أبدا مسبه كما نبيو أشي مسو ولا مسألة تدريد إشرين أليس أمر الله عز وجل بالإيمان أشي الله بيأمرني أي إيماني با كما يأمر شوى من علم أنه لا يؤمن وان يستنبي إيماني tambaya shin Allah bai san fir'auna bai imani ba tun kamun ya aiko mai annabi Musa amma ba ni yace ma annabi Musa da Haruna Fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha anya yatadhakkaru yakhsha to Allah bai sani ba eh saboda ni saboda kai ya samu malaba yace sun zo mai babauci shi saki yadda babauci sun ka zo mai eh ya kamata su yi mai bayani a'a ku yi mai bayani bai imani ba mu amma ku yi mai duk hanya duk salailai na yin wa'azi na ya gane a kokari ya gane din in ya gane to shi kenan sai a mai hukunci da irada da mashi'a arada wa sha'a eh to kaga in yayi kama shi kenan am lam yurid wa lam yushi kaga shi kenan sai Allah ya ji shi da bakaya da ya tai to amma kaga tun harko Allah ya sani shi na yace ni alaysa amara Allahu azza wa jalla bil imani man alima annahu la yu'minu ashe Allah bai umurni ya yi imani wanne ne wanda Allah ya san dama kun bai imani Allah bai umurni ne fayin kaluna suka ce a kware da gaske Allah yana umurnin ko wanda shi Allah ya san bai imani don ya umurci fir'auna ya imani da su karunu da duk wasu kafirai da an kai ayi ko musu manzanni kuma alhali shi Allah ya san ba su imani hasali ma kaman ma ya su zo ya faɗa wa manzon ta hidai ta hikai amma ba su amma ta hikai ko ba haka ba amma ta kai saboda min saboda ka'idar yankan hujja a anzar tawa'um alaihim a tahum am lam tunzirhum la yu'minuna amma ba a ce manzo Allah kai yayi ba ko aka ce ci gaba da wa'azi amma tawa'un alaihim su wajen su da daina ba wajen ka ba kai ne wa'azi ba daina gare ka ba kai yi gare ka shi alkhairi rashin yi shi asharri amma su gare ku da yi da rashin yi duk dai dun saboda ni la yu'minuna ko ba haka ba Ehin saboda haka kai kada shi Allah ya san wasu ba su imani amma bai ce ka a musu azi ba ko to shi na mala ya tambaya ashe Allah bai umurta wanda ya san bai imani ba umurta ta da imani fa in kalu na'am in suka ce i ana haka na'am i an gane to kalu sai a ce musu to fa antum suka ce na'am ma'ana wannan duk da larabci ta saba da larabci ehin ga larabci ya sa makayar amma abin da malam kasan ya ce idan sun ka ce i mun yadda lallai Allah na umurta wanda ya san bai imani to yana umurta ya ce imani yana aiko manzanni mun yadda ko ba haka ba to amma ba nan ya kamata a ce ba don ga ka'ida yan ka sa ga ka'ida arabiya yan ka sa a laisa in dai laisa ta zo to yana sun a tabbatar bala aka cewa kila an fahimta in ana sun a kore na'am aka cewa ko ba haka ba alaysa Allahu bikafin abda shin sai ka ce bala to ka ce lalle Allahu kafin abda an gane in ka ce bala amma in ka ce an ka ce alaysa Allahu bikafin abda ka ce na'am ka ce laysa bikafin abda haka ka ce ka'ida alaysa in ta zo ta laysa tabbatar da ita bala kore jumlat na'am aka san duk kowace tambaya ita ba mai na'am da lata ba ko ba haka ba eh amma malam nan ya ya dan hada katawas larabci fa in qalu na'am in suka ce i kamata ce fa in qalu bala in sun ka ce eh haka maganar take lalle mun yarda Allah na umurtat wasu su imani alhali dama yana da rigayen ilimi da ba su yi ya san wannan tun tale tale to sai mu ce fa antum qadiruna ala al-imani wa yata'atta lakum zalika to ku kuna da iko kan imani kuma wannan yana wa yata'atta lakum zalika kuma wannan yana yiwa gare ku fa in in ko sun ka ce la a'a to faqat wa fa sun yi daidai in sun ka ce a'a Allah a wato fa in na'am ko ba sama kadan in sun ka ce i dun amsat alaysa amara Allahu azza wa jalla bil imani man alima annahu la yu'minu in sun ka wato amsat ga na biyu din ya samu abin nan ga na biyu din ba da ita ba daidai ba ga na'am in shin Allah madaukakin sarki bai umurtat wanda ya san bai imani ya umurte da imani in sun ka ce i na'am mujata haka ko in sun ka ce i lalle Allah bai umurtat wanda ya san mai imani imani bai umurta ta yi yuqalu sai a ce musu to fa antum qadiruna ala al-imani kenan ku kuna da kudura kan imani ku koma koma fassarawa tambayar shin Allah na umurtat wanda Allah ya san bai imani sai Allah umurta ya imani yana umurta tai amsa i yana umurta tai tunda ya umurci fir'aunu ya umurci abu jahali ya umurci abu lahabi ta hanyar bakunan manzali ko amma kuma Allah ya san ba su imani ko ba haka ba to in sun ka ce na'am a'a a'a Allah bai umurtat wanda ya san bai imani ba to sai a ce musu fa antum qadiruna ala al-imani wa yata'atta lakum dhalik to ku kuna e imani kuma yana yiwa gare ku kuna e imani ina yiwa gare ku kenan ma'ana in dai duk wanda Allah ya umurta ya imani to dole Allah ya san shiryayye na ko ko dole Allah ya san zai yi imani to ku kuna da ikon ku imani in ko al'amru alal akas yace wa in qalu la in sun ka ce a'a ina fata mun gane wafaqu sun koma aqida ahlus sunna sun yi muwafaka ma'ana وإن قالوا za'a إسنك ibada زعموا أن العباد يقدرون على min من علم Shi muka مكسو in sun ka ce i to suna nuhin kenan talaka eh, bayi suna iya hita daga ilimin Allah in har yanzan Allah bai ba da umarni ma'ana duk wanda Allah ya ba umarni to Allah Allah ya san a ga ilimin Allah kenan ya san zai imani sannan ka bashi umarni sai mu ce a ah, to an ba Abu Lahab umarni ya imani an ba Abu Jahal umarni ya imani ba su imani ba me ya faru shin tambaya Allah ya san ba za su imani ba dama sai zan daidai Allah yana ba da umarni ga wanda ya san dama bai imani amma umarnin din yankan hujja ko ko shin Allah bai san za su imani ko ba su imani ko ko Allah ya san ba su imani ko ko Allah ya san za su imani shi yasa ba da umarnin sai zan Allah sun yake su imani sai sun ka ki imanin sun ka bawai Allah tambaya ina fatan mu gani sai yace ni sai yace to in sun ce a'a duk wanda Allah ya ba umarnin shi imani to shi wannan din shi adda kudura ke ya imani ko kai imani Allah bai san ko ya imani ko bai imani haka take kamar in ba mutum kai kabba na kasa gare ka umarni ka ba shi saboda ganin ka dace ka ba shi umarni amma baka san yana yi ko bai yi ba in yayi yayi ma da'a in bai ba ya saba ma to akan haka na Allah ba duk mutanen duniya umarni wanda yayi yawa Allah da'a wanda bai bai saba ma Allah ba tare da Allah ya san wani zai imani wani ba zai imani ba to in sun ce haka sai a ce to kenan a cikin bayi akwai masu botsare ma Allah su bayi Allah tunda mun san cikin umurin da Allah ya ba su wa a yi imani akwai waɗanda ba su yi ba akwai su abu lahabi akwai su abu jahal akwai su fir'auna kenan sun botsare ma Allah sun buwaye Allah na in ka ce Allah bai sani ba mun fahimci wannan ta'ala Allahu an zalika تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا الله سامو الرد على المعتزلة الرد على المعتزلة قال أبو الحسن العشأري ويقال لهم أليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز وجل عليه فكانوا بقولهم هذا كافرين فلا بد من نعم قال أبو الحسن العشعري إذن da سيجد دي سكي نما مغباتا ما سربوتو باوة cewa قلتو كو ko كو sai ya ambata suna ne yace wai wayu ƙallahun za a sake ce musu alaisal majusu tambaya ashe majusawa ‘yan asalin masu bota mashi ɗan kenan majus dama suna da kashe-kashe ko zama fitalism ko masu bota ma rana ko masu bota ma wuta ko masu bota ma wani abu wanda dai ba su da kitabun samawi ba su yi ikirarin suna biyan wani annabi ba ba irin yahuda daga ikirarin suna biyan musa ba ba irin kiristoci daga ikirarin suna biyan isa ba ba irin musulmi da adda tabbacin suna biyan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba su ba wanda dai ka ibada ta hawa ta son zuciya ba su da littafi daga sama ba su da wani annabi illa dai wani abu da abu ya sawwala musu to daga cikin su akwai satanism eh waɗanda su shedan suka biya tun asali su suka ce to su ba su da wani abun ubangiji abinda dai adda a suka sani dai akwai Allah khairi akwai Allah sharri lalle bai yiwa a ce wanda ka aikata alkhairi shi ka aikata sharri suna ganin bai yiwa don mi wanda ka kaza wanda ka kaza ya baka ci ya baka sha ya baka rayuwa kai rashin lahiya ya warkar da kai ka rasa ya baka a lokaci guda bai kashe wancan ya hana mu wancan abinci ya kone wancan wancan ya haɗa ruwa ya bashi har ya mutu a lokaci guda bai haka ba ko ba haka saboda sun san wala da irin rayuwar dan adam ko sai a ce dama akwai mai jin tausayi akwai mugu cikin mutane ko ba haka ba da su suka ba su haduwa ga duk abin da aka ce ma abota tama sai suka ce akwai ilahul khairi akwai ilahul sharri ilahul sharri shine shedan duk sharrin da ka gani dan ya halitta shi yadda sai mu ce musu alaysa majusu sai majusawa amma yan kungiyar satanism a shaytaniya ashe ba su kasance asbatu sun tabbatar da annan shaytana shaytan ya kadiru ala sharri shi ka iko akan sharri ba alladhi la yaqdiru Allahu azza wa jalla alaihi wannan da Allah bai yi shi Allah bai sharri alheri yake iyawa shi ko shaytan shi ko sharri yake iyawa fa kanu bi qawlin hadha kafirin da sun kasance saboda faɗin haka ba shi yasa aka ce musu kafirai ba ko fala budda minna ba maka ce ilalle eh, waɗannan sai talizim don haka na an kace musu kafirai duk sun yi ne sun janye ma Allah kudura na halatta wani abu alhali kuma Allah shine khaliku sharri wal khairi Allah shi ma an mahalicin alkhairi shi an mahalicin sharri a fahimta sosai shi an mahalicin su Allah ma Allah ba mai yin sharri na ba amma shi an mahalicin sharri a kula to kuma wadancan sun kwace ma Allah halitta sharri shi yasa an kace musu ni an kace musu rai ko فيقال لهم فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر والله عز وجل لا يقدر عليه فقد زدتم على المجوس في قولهم لأنكم تقولون معهم إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه وهذا مما يبينه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القدرية مجوس هذه الأمة وإنما صاروا مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بقول المجوس ويقال لهم سيأتي مسو فإذا زعمتم إن حقكم كريه شيوا أن الكافرين سوكا ترنن يقدرون على الكفر سوكا هرن مكا مغانا كنسو أبو جهل أبو لهب فرعون نمرود da sauransu in kun kariya cewa ya kaduna al kufr su adda iko kan kahirci kahircin da sun kan kada su da shi ba irada ta ba mashiya ta ba su sun kai kahircin kuma su sun ka zaɓai kuma su sun ka aikata shi kuma Allah bai so ba ya kasa hana su su sun ka yabin su in kun ka ce haka ku kuka ce wallahu azza wa jalla la yaqdiru alaihi Allah bai da iko kan wannan su sun ka halitta maka su kayarci to fa kazzabtum ala al-mushrikeena fi qawlin kun tsere ma bisa qawlin majusu ala majusi bisa qawlin majusu ku ku hakku yi kai dan su majusi ba tsaya ga shidan sun ka arewa sun ce batar fir'auna da tabbatar na marudu da wa da wa da duk wani kahiri shaidan na ko ba haka ba to ku ya kun tsere madusawa kun ce banda ma shedan hatta da ordinary mutum shina ai abinda Allah bai yawa ba ma shedan ba kila an fahimta in kun ce yanzu da kahiri yana iya da ikon yayi kahirci ya ya balle ma doka Allah ko Allah ya so ko ya ki ya balle to yanzu kun tsere ma majusawa in su sun tsaye da abin ga shedan kawai shedan guda to ku kun game kowa kun ce kun kun kara kan sai ce faqad zittum ala majusi fi qawlihim maganan majusa da sun kace shi shaiɗan, shi a khaliqu sharri to ku kun wuce wannan kun ce yau kowa ma duk kayan khaliqu sharri na la'annakum taquluna ma'ahum saboda ku kuna faɗin magana tare da majusawa inna shaytan yaqdiru ala sharri shaytan yana iya aikata yana yana da iko yana da kudura kan sharri wallahu la yaqdiru alai Allah bai da iko kai ne ko to ku kun wuce hakanan kun ƙara kun ce ba ma shi ɗan ba hakkowa to in ku haka na wa hadha mimma yubayyinu khabaru wannan shine hadisi ka ƙara tabbatan muna ka ƙara yi muna bayani wani hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da anka samu ga manzo inda yace innal qadariyata majusu hadhihi umma yan waɗanda ka ciya Allah bai da kudura kan abu Allah bai iya kaza Allah bai iya kaza ce su an majusawa su asetanism na wannan al'umma wanda kun ka san kamun musulunci yanzu akwai masu bota ma shedan masu ɗaukar shedan duk shi ka komi duk abin da a cuta shi ka yi to cikin al'umma ta sai an samu wasu sun zan kama irin waɗancan to su waɗanda al'umma ta kaga ma sun tuɗi ba shedan ɗaya sun ka ayyana ba har da sauran kafirai lalle abinda abu hasan ka cewa lalle faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa alƙadariyatu majusu hadhihi ummati lalle ta tabbata fa inna ma saru majusa hadhihi umma sun kasance majusa wannan al'umma li'annahum qalu bi qawli majusi saboda irin magana su guda da majusawa mun fahimci wannan mas'alatu wannan hadisi alqadariyatu majusu hadhihi umma yana son takhariji ne malam ya takhariji ne ya gabata can shahi na 48 sai a duba mas'alatun mas'ala ta 122 مسألة وزعمت القدرية أننا نستحق اسم القدر لأننا نقول إن الله عز وجل قدر الشر والكفر فمن يثبت القدر كان قدريا دون من لم يثبته sun ka koma kadariya yanzu dai hujjojin sun kare ko suka ce ku ce muna annabi ya ce alqadariyatu majusu hazilun ai ku aka nuhi kuna aka nuhi ba mu annabi ka nuhi ba lalle annabi ya tabbatar mana ku majusawa mun yadda hadisin da kaddara mu yadda da hadisin majusu al-qadariyatu majusu hadhihi ummati to wa qadariya kuwa qadariya shin wanda ka tabbatar da abu shi aka ba sunan abin ko wanda ka korewa a hankali eh in kana ka tabbatar da aqida kai aka ce ma dan aqida ko in kana faɗa da ita eh in kana tabbatar da ita to cewa mun kai la kadara ku ko kun ka cewa lillahi lahu qadaru to wa kamata a sa ma suna kadari eh <laughs> to ku annabi kami ku amadusawa a ce wasu shi na malan kasan ya ce to rabi zai musu kan wannan ba sani ko mun gane kaidar kuma lalle a hankali amma hankalin tuwo ko ba haka ba na baki baki wanda ka tabbatar da abu shi aka ce mai mai abin ko ba haka ba mai abin ehe ba an ka ce sunniyun mai tabbatar da sunna ba wanda ka faɗa da sunna ya kore ta ce babu ta ana ce mai sunniyun ya an ka ce mutum shi'iyun ba mai tabbatar da shi a da ba wanda ka kore ta ana ce mai shi'iyun to mu muna cewa babu kaddara la kadara kuma ku ce muna annabi mu yakan da yace alqadiratu majusatu ummati mu da kace babu ta kuka ce akwai ta waccin cinciwan ga suna <laughs> eh? <laughs> a ku dai <laughs> wa za'amatul qadariyya yace to qadariya suriya cewa anna nastahiqu ismal qadari mu mun ka cinci sunan kadar mu kamata a ce makadariya wato Allah ya saka mu daga malamai da alkhairi abinda ba baka ma tunani ba baka zata ba tambayar da bata bijiro ma da zuciyarka ba ko ba haka ba wanda inda sun baka haka nan gaba an ka bijiro ma ta sai ka rude kuma baka da amsa sai su bijiro ma da su ambata ma ita su baka amsa karatu ahlus sunna kenan kuma karatu na hujja kenan ba boyewa akai ba babu wani abin boyo mm. kai tono shi ma akai an gane ba tono shi akai sai a sai a magance ma shi saboda ni saboda irin ɗabi'a ko ko irin hadisin Hudayfa radiyallahu anhu na cewa mun an kasance ana tambayar manzo sallallahu alaihi khair wa kuntu as'alu an shar makafata an yudrikani ko ba haka ba to irin wannan ce a sosai wa za'amatil qadariyatu shi yasa aqida ahlus sunna manhajin ahlus sunna suna da abu biyu in akwai isasshen lokaci ko ku akwai ƙurarren lokaci sun ka ce in akwai isasshen lokaci a faɗi a ƙi da ahalus suna duka a fayyace ta sannan a faɗi a ƙi aƙidar yan ƙi da an fahimta ko kuwa da suka cewa a faɗi a ƙi da yan biri'a a yi ta mai da raddi kanta da yan bid'a suna cewa kaza a mai da raddi suna cewa kaza a mai da raddi suna cewa kaza a mai da ina ga mun gane suka ce in akwai lokaci wannan shi a manhaji na karatu suka ce in babu lokaci to aqida a hada aqida ahlus sunna dai ka a hada wata in babu lokaci a ce aqida ahlus sunnati daga cikin aqida ahlus sunnati sun yadda da kaza sun yadda da kaza sun yadda da kaza sun yadda da kaza sun yadda da kaza sun yadda da kaza kina fahimta in babu lokaci sai a ce to duk wanda ya saba mu wanga dan bid'a na kowane iri na shikenan an baka makari in ko akwai lokaci isasshe to a wada ki da yan bid'a sai a mai da raddi kina fahimta dai in babu lokaci ka fara da aki da yan bid'a kamun ka mai da raddi an ka ce babu lokaci lokaci ya kare to ya zaka yi ni ka tallata ka tallata bid'a ka fada musu duk da ta ka ce koyi ba ko sai a tashi da bid'a wannan yana cikin manhajin da malaman kasar da sun kai kuri ba ina faɗi ba suna cikin manhajin da aka yi kuri shi yasa da sun kai aka yi ta karatu a yi ta sunan shi'a da sunan mutazila da sunan kaza da wasu aƙidu nasu amma ba a yi karatun hadistan da suka soke wannan aƙida ba ba a karatun bukhari ba a karatun muslimu babu abu da babu tirmizi babu kaza sai ummul barahi sai a ta faɗa ma aƙidar kaza aƙidar kaza kuma a tashi a bakkana ko ku a faɗa ma ɗaya kawai ƙungiyoyi akwai shi'a akwai mu'tazilawa akwai kaza akwai kaza ka san komi da su ba eh to kuma ƙarshe duk abin da ya sai ayi sauran rungoma ce Allah ya sa mu gane wa za'amatil qadariyatu qadariya wai sun kace anna nastahiqu ismal qadari mu ahlus sunna mu mun ka tintici suna wanga suna alqadaru shi yasa fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace alqadariyatu hadhihi ummati mu aka li'annana naqulu wai duk muka cewa inna Allah azza wa jalla qadira sharra wal khay in kassa qadira na na qudura hi na qudratu ko ka ce kamar da malai karanta qaddara sharra wal kufra shi ya qaddaro ko qaddara shi adda qudura iko an gane ba eh wancan hadisin na istikhara اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدرك كي أد إيكو بعد إيكو تقدر ولا أقدر سأتي قدر يقدر أقول يا سام إيكو ينا سام إيكو تو إسون كتي دمو مو kadira sharra wal kufra Allah shi adda ikon yin ya halitta kahirci ko ya halitta a sharri ko ya halitta kafirci ko shi da iko na wannan abu mun tabbatar ma Allah haka nan ko kuka ce qaddara al-sharr wal kufra su ko sun ka ce ah, Allah bai sharri bai halatta sharri bai halatta kahirci to ku da kun ka tabbatar da Allah na ku kun ka yi cancanta dun ko fa man yasbutul qadara duk wanda ya tabbatar da kadaru kana kadariyan shakka mata ce na kadariyo duna man lam yusbitu ba wanda bai tabbatar da shi wanda shi kore shi kuma ka ce mai kadariyo eh to saboda haka kuna annabi kanu da yace alqadariyatu majusu hadal ummati kaza ka dan wani wani hukace to yana cewa ko shi ba qadariya ba ya rage Allah annabi suna eh wadanda yana yana rabi na mai guduma suka ce mai kowa ya rance da Allah kai izala sune annabi faɗa ko sune a kan gaba ta wuta sune a kan kaza kaza ko sai ba da ya kama ba da siffofin yan izala ko ba haka ba ehem saboda to irin wanga hujja na ta da mu'tazilawa na kadariya irin bisa ya kori to amsa ni malan zai ce musu bari ai tahalilul lugawi shi malan zai tahalilul lugawi a larabce ya aka cewa fa yuqalu lahum sai a ce musu ku dakata ai ba nan take ba alqadiriyu abinda alqadariyu ehe mutum guda memba na kadariya ko kadiriyar sect din ɗin din min memba na cikin su ko kama a ce salafiya ko sai a ce mutum guda salafiyun ko shi'a mutum guda a ce shi'iyun rafida mutum guda a ce rafidiyun to alqadariyu inda ta fito ku dakata huwa man yuthbitu alqadara li nafsihi duna rabbi azza wa jalla mun yadda yanka tabbatar ma abu to in kana tabbatar da shi la aka baka sunan ko to amma wujhat inda abin ya fito wanda ka kwace ma Allah kudura ya ba kai ne ya tabbatar ma kai ne kudura shi ya yun. kila fahimta nan lalle mun yadda wanda ka tabbatar da abu shi aka danganta ga abin to ko i haka na to abin da aka ga asalin lugar wanda ya ba kai ne abin ko wa annahu na af'alahu duna khaliqihi shi adda kudura na ayyuka ne ba mahalicci ne ba shi yabba kai ne kudura wa kadhalika huwa fil lugha haka yake ga lugha ka lugha haka yake kila an fahimta lugar larabci dai haka take wanda ya tabbatar maka ne abu shikenan an fahimta ko ba wanda ya ce baka da kaza ba yanzu in ni na ce maka ina ana mu'minun ko ku amantu billahi na imani da Allah shin sai a ce mai sannan aka ce min mu'minun ko ko idan nace Muhammadu amana idan ni tabbatar ma wani can siffar imani ko ko in tabbatar ma kaina siffar imani yaushe ya kamata a danganta ni ga imanin to sun tabbatar ma kansu siffar kudura shi yasa aka danganta su ga kudura a kaddace a ce mai kadariya ba cewa sun kai wani na da ita ko bai da ita ba cewa ka wani na da kudura ko wani bai kudura to bai kamata a tabbatar ma sunan saboda haka da mun ka ce Allah na da kudura da ku da kun ka ce Allah bai da kudura ba ta na an ka samu sunan ba asalin sunan ta ku kun danganta ma kanku kudura shi yasa aka ce muku qadariya mu ko mun ka ce ba mu da ita mun kore ta saboda haka asalin lugawa da kun ka ce din nan abinda mutum ya tabbatar shi aka jingina mai to ku tabbatar ma kanku kudura nan magana take an fahimci wannan yace wa kadhalika huwa fil lugha a lugha haka yake li'anna sa'ira saboda makeyi as-sa'ir shine man za'ama annahu yasugu shine wanda yace shi yana kira ba shi as-sa'igu ba duna man kula innahu yusagu lahu ba wanda yace an kera mai kaza ba ko ba haka ba ina ce ni an kera zo zobe sai ka ce ni as-sa'igu a ina ce ni an mai kera zobe sai ka ce ni as-sa'igu wannan jaru katinta huwa man yudifu nijara ila nafsi shi wanda yace yana shi ka kafintanci ko ba haka ba shi kai duna man yazamu annahu yunjaru lahu ba wanda yace ai mai gado ko ai mai kujera ba ko ba haka ba shi wanda yace shi kai to falamma kuntum a yayin da ka kasance ta za'amuna annakum takadiruna a'malakum kun kare cewa ku kuna iya ku wa taf'aluna ku kayin su duna rabbikum ba ubangijinku ba Waje ba an takunu qadariyatan dole ku zan walam takun walam nakun nahnu qadariyatan mu ba mu zama kadariya. li anna saboda mu lam nudif al a'mala ba mu jingina ayyukan ila fusna ga kawunan mu ba duna rabbina azza in ba ga ubangiji ba walam naqul ba mu ce inna naqdiruha mu muna da ikon ta ba duna hu ba Allah ba wa qulna mu ci ba mun kai innaha taqaddaru lana mu ana yi mana suna ana kaddaro mana na ba mu yi ba ana yi mana na ko bai kamata kuma a ce mana kadari yuna ba saboda haka a harshen larabci wanda da cikin larabci annabi ya yi magana harshen larabci ya nuna wanda ya ba kai ne abu shi aka tabbatar mai shi ko to akan haka a hasken hadisin alqadariyatu majusu hadhihi ummati wa kamhi masha Allah jawabu جواب ويقال لهم إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدريا فيلزمكم إذا زعمتم أن الله عز وجل قدر السماوات والأرض وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقض كلامكم ما زي منطقي yace ga ce mantaki abin da aka ce mai ilzam in kai magana to sai a ce ma to ka sai a sai sai a ce ma i kaddara a doke magana din taka to ka samu matsala duk ka rushe ka'ida kamar irin abinda ya samu annabi ya samu yahuda ko da sarako da an ka yi an ka kwama ka kwama da annabi ya kawo musu gauja ya kawo musu waje in sun ka kayi ce to annabi Musa bai ce kaza ba in kuka ce ba a san to wasu kada littafin annabi Musa to da takkai takkai kuka ce kai dakata Muhammadu Allah bai taba aiko kowa ba kowa ba sai annabi ya ce to alhamdulillah tun farko kenan babu yahuda babu babu ku kenan ko babu ku kenan tunda yanzu sun yi musun da ya kenan ya cewa wasu haka ya sun ce kenan su karya suka yi addinin su babu karyata tunda Allah bai taba aika kowa ba sun ce haka dan su bata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in kun ce muna bari mu ƙara ba ku hujja kan haka na nuna cewa ba mu akadariya ba sai ce bari mu muku ilzam abinda aka ce ma ilzam yuqalu lahum a ce musu in idza kana man asbata alqadariyata idan dai wanda ya tabbatar da qadariya tabbatarwa lillahi azza wa jalla Allah shi ka zama qadariyan ko to fa yalzamukum idza za'amtum anna Allah azza wa jalla to ashe ya zama tilas gare ku in kun kariya cewa annal Allah dokin sarki qaddara samawati wal ard sai mu tambaye su wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna ashe duk wanda Allah ya duk wanda yace Allah shi adda iko yin samai da kasai in yace haka ko sannan wa qaddara ta'at Allah shi ka kaddarwa da'o'i tunda kun ce Allah ba shi ka share ba to shi khairi fa in kun ce alkhairi to ashe ya wajab in kun ce haka ku ce dai Allah shi ka halatta samai kun jingina ma Allah kudura ko ku ce Allah shi halatta kasa kun jingina ma Allah kudura ko kuma dole ku ce haka ko ba haka ba to wajaba an ta qadaratan kai kwayar ku kadare ya hoki har in dai tabbatar da wani ka tabbatar mu wani ba kai ba abu shi azzaman ka kadari yau to sai mu ce yau da ku da mu duk kadari ya kenan ko eh amma fa idza lam yazal suka ce a ah, ai bai yi haka dai ka ce abu na da kaza dai ka ce mutum ya iya kaza sai kazan shi kenan a jingina ma aikin gaba da ai bai yi wa yace fa kada madala kaulukum abin da ya zan banza ke magana banza ta kun kwaɗi ba ma kadariya ba wanta kada kalamuku magana ku tawaro da juna an samu tanakudu an fahimci wannan mas'ala ta tafi faɗi gare ta halkatu Ke da nazar ba sani mala akwai tambari bari mu tsaya nan saboda mintutan da suka rage kaɗan kuma khatumu ɗan yana da tsawo bari mu ga suna da alaka in ba su yi an binciko ba dan dibo ga kamun in ba shi amsa wagga wannan amsa tashi na dan tsayi shi yasa zai mai ihala ihala zai rifare ne ga wani wasu wurare don tana da tsayi kuma ya kamata da ahalu suna mu larabci daga cikin kuma ka'idar karatu na sha nanatawa da kamun alhamdulillahi malumman ahalu sunna su gulbanta cikin karatu a yayin da ina nufin ba mu da ahalu sunna da yawa inda sun ka san rasta ko fannona na harshen larabci irin a ce nahawu a ce sarfu a ce balaga a ce kaza a ce kaza to sai zan kila wasu malamai su rinka ba da uzuri ko ganin babu illa ka zo ga dan bid'a kai karatu in dai luga za kai haka suka ce ko to sai in ce shi ne in ce to dana dana yanzu ta canza wannan fatawar ta tashi aiki saboda duk abin da aga ƴan bida da haka zato na waɗannan fannonin lugal arabiya ahalu suna na da shi kai ma ce wannan yana baka wanga tabbaci saboda ni saboda yan bida ruɗuna ruduna da ashana ka sa ashana ko a kyasta ta yi ba sai ta mutu to shi ɗaya na an babu ci gaba a ci gaba ba ta hita ba ta hita saboda haka hatta da arabiya a karance ta ga mai da ahlus suna na kwarai sai mi sai mai muwa yayi ma muwazana babu inda ƙa'ida arabiya za ta saba ma ka'idar musulunci in dai ka'idar nan mai kyauta kamar yadda musulunci babu inda ya saba ma luga in dai an yi karatu kyakkyawa cewa an saba larabci ya saba ma larabin gashi kaza kaza qur'ani duk wannan ƙarya ta suka ko in ce haukata ma a zo karatu cikin karatu a ce wannan aya ta zo da shazi shazi ya shazi wanda ya raƙe ya raƙe mawa wai so so so jama'a ba qur'ani ba wace a hanya da tatta a ce a ja aya wata kalma wace a ce wai akwai akwai shazi wai shabun nan a arabiya hadari na ga rayuwa sai samu karance wannan abu ko magana mu ce a ce za'ida ziyada da sauransu a kiyaye a karanci ilimin da ma'ahalus sunna ina jin ba wannan cikin karatuttukan da muka yi na ibana ya ishe mu mu gano hatta da larabcin wada shi abul hasan karaddi wajen ka'idodin larabcin kage ya daidaita kalma inda take kusa kusa ba da nesa ba kalimar kadariya da munkar magana ko ba haka ba kissa a kiyaye kamar irin wancan satin da ni magana yau mai kushafu an sakin ko ba haka ba duk yan bid'a sun taru kai yau mai kushafu an sakin shine idan wahala ta yi wahala idan waya ta yi waya in ka tambaye sai ya ja ma baitin imru kaisi ko an tara ko ladidi ka gani ba baitin da ma bai san asali ne ba wanda bai da sanadi babu sanadi ko ba haka ba illa dai gizo ta eh, gizo da koki ko sai samu kiyaye kware arabiya addini ta in baka sani da arabiya addini ta don za ka baka zata baka dama ka fahimci alqur'ani da hadisi mu fahimci wannan abin da sani ambata wannan tambayar dan uwa ce assalamu alaikum ma ala gafarta malam a cikin wannan aya wadda ni jada zu dazu fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ko sai yace wannan harafin harafi yace ne amma ai la'alla ko amma wannan harafin kila yasa cikin inna wa akhwatiha ko harafi a ma'ana ce ta wajen masu nahawu ko ba ma'ana ce ta wajen masu lug masu qur'ani ba ko don ma'ana ta wajen masu qur'ani lamun shi harafi ainun harafi lamun kuma harafi ya'un harafi harafi nawa la aqulu lakum alif la mim harfun walakin alifun wa lamun wa mimun ko wannan ya kamata mu karanci ka'idodin irin waɗannan sai ce wannan harafin la'allahu la'alla menene hukuncinta domin idan la'alla ta zo a wurin Allah tana nuna tabbas kira kun gane tambayar la'alla ce ta ya tazakkaru aw yakhsha tabbas zai wa'aztu fir'aun fa tabbas zai wa'aztu zai ji tsoron Allah dan na shi wani mallam ya ce ma la'alla tana nuna tabbas ka san kada yake da wanga dunnan sai sai in ya ce ma to ban da wanga eh yayi ma karatun zurke ko in ya ja wani an ce to mallan akwai wata to ce to banda wagga <laughs> ah, yawa ya ya tire ta to in sai haka bai ma a shi kaga an ka ce mala Allah tana nuhin tabbas to ka kara bincike ka kara bincike wanda duk masu ɗaukar ta karatu na su ce tafsirin ɗan ramadana ko a yi nazari ne shi abana a ce a hau tafsiri shi ga kawa ga a ce la'alla to wadani ne da ta zo don Allah la'alla in ta zo don Allah haɗa ne ko kana son ka ce in ta hito Allah shi ya faɗi la'alla ta zan tabbas kaga wannan kuskure na cewa la'alla tabbas kuskure na a harshen larabci arabiya kure na ka ce in ta zo ga Allah wai la'allakum tattaquna ko in ku jami wata Allah Allah ya ayu halajina kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tabbasa ku wannan kure na kuskuren larabci na babu wanda ya ce la'alla wai suna nuna tabbas shi ga 'ya'yan yanki ya ce wai domin domin idan la'alla ta zo a wurin Allah tana nuna tabbas to ban san haka ba sai ka mana idan an kace haka a luga ba haka yake ba shi yasa zan kara mai wata kalima guda shi ya dan bince ga ita la'alla ɗaya na daga cikin kalimomi kaululuka goma sha hudu wanda an ka wani ga la'alla goma sha hudu la'alla ana jingina ta ita la'alla tana shiga ga mubtada'i da khabari dama ko inna wa annaka anna lakinna laita la'alla tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabari fatansibu al-awwala wa yusamma ismaha wa tarfa'u ath-thaniya wa yusamma khabaraha to la'alla in ta shiga bari ba ka dan wani clip wa dan wani formula kamun ka ka gane gawa an ka dingina ta ba gawa mai magana ba wani magana ba ana cewa la'allahu ko la'allaha ko la'allahum ko la'alli in ji wancan da ya ce ablugul asababa la'alli ehe ko la'allahu irin waga aya ya tazakkaru aw yakhsha ko la'allakum tattakuna to ita ma'anar la'alla ga wanda an ka jingina ta ba ga mai magana ba ma'anar ta ga wanda an ka jingina ta kila an fahimta bari mu ɗauki guda dan mu buga misali kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum to Allah babu so da yawa hadisi bai nuna ba zai yawa babu mai azumi bai da komi illa al-ju'u babu hadisin rubba sa'imin laysa lahu illa al-ju'u wa rubba min qiyamihi babu shi sannan ba mu da hadisin mallam ya da kaula zuri wal amal bihi laysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa sharabahu bai inganta ba to in ka ce duk wanda ya azumi tabbas zai samu takawa ko tabbas zai kira ga ga ga ga ga wuta to ina gani in ka to ga an ka ce gwama ya su haɗe da aya ko ba haka ba ka haɗe su ka raba ka fassara ba hita ba ka hita can ka ce tabbas zai samu takawa to ga gashi ya yi su mulaisa lahu min siyami illa al'adashi saboda haka la'alla ana jingina ta ga wanda an ka jingina ba bari ƙara fassara ya ayyuhal ladina da aka magana ya ku mu'minnai kutiba alaikum siyamu an rubuta ko an wajabta azumi kanku ko ba haka ba kama tiba ala ladina min qablikum kama wanda aka rubuta shi aka wajabta shi ga waɗanda sun ka gabace ku ta wasu al'ummomi danni la'allakum tattakun sai a ce ba don ba sai ka koma ni an ka ce da an hakira su ni an ka ce tiba alaikum siyam kama tiba ala ladina ko sai an ka ce an wajabta shi ku yi ma'ana ku yi ni ku yi shi ko to ku yi shi ku ku yi shi la'allakum kun gare ku an ka jingina ta kuna masu fata ga Allah la'allakum tattakuna ku kuyi don ka'idar ibada in ana yi ana yin ta ragabatan ko rahaban wa ragaba kana kwaɗayi ga Allah kana tsoron ko kashi aikin aikinka ayat ta sauka Aisha ka tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ayi ibada kana tsoro da Allah kana ni wai sun kai suka yi zina ko suka yi aikin kahirci suka ce Aisha ba wannan ba kai sallah amma kana tsoron ko Allah karba ko bai karba ba shi aka nufi shi rajaban wa rahaban ga mumini wanda aikin ibada shi aka nufi ko ba haka ba shi wanda ya ka ai ba ragaban wa rahaban me ka mu ciki ai dan wuta na ko wuta yayi ko ko wani bai kama da haka saboda haka an jingina la Allah zuwa ga kun ku mumin nai to ku yi aikin nan da an ka sa ku kuna masu fatat ku samu ni ku ba Allah ba ku ka fata ku ka sa rai dun wala ya amanu makar Allah ka ka ibada ka ce kai nan? a ubani ku yi kokari ku cin muna muka ai alhamdulillah a ina to kana kai annan wan? ko ba haka ba rashin ga wata aha kullun kana ibada amma alhali kana mai tsaron Allah shi karban ma la'alla an jingina ta gawa gare ku ko ba haka ba can lokacin da ya ce la'alli ablugul asbaba ya san karya ya kai shiwa shi fir'aunu na fir'auna na ko na maruduna ya hamanu ibn li sarhan la'alli akwai la'alli tsalo ila ilahi musa akwai ta la'alli akwai la'alli ablugul akbab akwai ta ƙarya yake fa ya sani ya sani ba ƙarya ka bai zuwa kila an fahimta eh masu balaga suna cewa a tabar makunya ta yake ko ba haka ba ka a ce bai ce ba ko ba haka ba ka a ce bai ce ba sai aka ce sai ce la'alli ka ga ga ne jingina ta ai ba za ka wasu ramu ka ce magana Allah ta shi yasa Allah da harshen larabci yayi magana harshen larabci kuma shi ya ba da ka'ida la'alla ga wanda ya hori aka jingina ta ko ba haka ba ehin to la'allahu ga ga wanda ka jingina ta ga fir'aun ba Allah ba ba hu da nan da jinin Allah na la'allahu yatazakkaru ba tabbas zai shiryo ba in kai haka kure dun bai shiryu ba ba watakila zai shiryu ba to Allah ka watakila ya taraddudi ba haka yake ba la'allahu wannan shi aka ce mata ta'ali ba la'allahu ta'ali aka ce mata ba Musa da Haruna sun san Fir'auna zai zai musulunta ko ba sani ba ba su sani ba su da ilimin haka nan ko yanzu in ka tafi da zaka wa mutum abu ka san zaka tafi kai mai kawai ka sa mun bai karba ina ne gaci gaci zaka yi mai ko ba haka ba ba ka ɓata lokacinka na ka yi mai ya gane saboda ka san bai ganewa ko ka san bai yadda amma in kana baina baina kile ya kile ba gane har an ka sa dan kile ka kile ya gane ko ba haka ba to za ka yi iyakacin kokarinka duk dabarar da za a yi zai gane don ka da tabbacin bai gane ko bai gane ba za ka yi ka karɓa ko to shi yasa an ka sa la'alla la'allahu shi na Allah nan ga fir'aun ta ka aiki ba da Allah ba kuma an yi ta dun lallashin annabi Musa da Haruna ba sani ba ko mun gane saboda haka kila inda mai darasa arabiya ta shi doke bahasi na karatun la'alla kai shi abin da aka rubuta la'alla in ɗauka la'alla kila zai dan fita da wani abu Allah ya samu gane a yi hankuri lokaci ya yi takwa da rabi mun lokaci da minti uku ko hudu subhanaka allahumma bihamdika asharu an la ilaha illa addu'a ko ne wannan ya bari sai wani sati insha Allah akwai dan uwa malam nura wanda muke karatu da shi da ya kira ne ya ce mahaifinsa baya da mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana roƙo ga ƴan uwa su tashi addu'a Allah shi bata lafiya ta shi muka karatu ina jin ma ya halarta don ko ya halarta yanzu in Allah so kila yana wurin Allah shi ba ma mafiyarsa lafiya kuma Allah ya tashe ta cikin zuriyarta kuma duk ƴan uwan mu dai musulmi na gida ko na asibiti waɗanda a cikin matsaloli na rashin lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya na ambata ma malam Yunus shi ma mahaifinsa bayan lafiya ai masa aiki duk da dai an sallame shi yanzu na gida amma shi ma yana bukatar addu'a to duka ubangiji Allah shi ba su lafiya mahaifayya mu sun ka gabata Allah shi dukan su wanda an rayu Allah kara da suka imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik